amarya amarya yau da buri ya cika rayuwar ta zo rayuwar ta Allah mun gode wa Allah Allah ka fara da shi wa Allah kalla malam daga kai me yasa mahaukaci da kai me yasa kai dan jima ɗaya ba ka hankali ba kai me yasa mahaukaci da kai ku kuka rikon kanin wurin ba amma ku zo kuna ka shigo da gudu lafiya to ka zai ka manta saboda sauri na hula ta ka zan banza ka zan ajje mu anan ita anan yanzu in tafi ka ga abun namine za ka zo ni da ma amma wannan Allah wajen ka amma ya taimaka mun baka kai masha Allah kinga barin kula kuma kan wannan shegen mai dawo ban tare ban kula ba amarya amarya kayo wannan fadin take ta garagin gada gaskar kankan yau na ki ci kaza madam ga lemu na lillahi wa inna ilaihi raji'un yau gaba ɗaya ma za a buɗe Tudan. Amarya, amarya. Za a ci kaza yau. Bakin amarya da ci kaza. Iya, iya, iya, iya. Thank you. Au, saboda wulakanci a daren farkon na maya na ga shinkafa. Ya kai ya haka haka. Ka yi shiru ina magana ya aka yi aka yi haka a daren farko zan ga shinkafa. Billahi lazi la ilaha illa wa canja mun yi. Canja maka Idan ba canja ma. Idan ba waje ya zo ba. dan Allah ki ha ba amarya. ba amarya. A daren farkon nawa za a kawo min shinkafa. Shinkafa ya zan yi ga shinkafa. Idan na san da wannan shinkafa Allah ya tsina. Wa ya canja maka? Ya san biliga ka ba? Ni fi kaza na siyo ba. Wallahi ba isa ba. A daren farko na ba zai taɓa yi wa a kamun shinkafa ba. Kai kake bukatar ciki. Me kun fa ku sake fara? Ba zai yiwu ba. Kaza ke so.